kare kiyaye sa ya gida Irin baitin da ake ji kenan a tashoshin mota kasuwanni da gidaje daga yara musamman waɗanda ke karatun neman ilimin addini Ganin yadda batun bara da almajirai ke yi don neman abin da za su ci da biyan bukatun yau da kullun ya sa wata kungiya mai zaman kanta Gajiya Charity Foundation ta ga ya dace ta kafa gidauniya da zai tallafa wa waɗannan almajirai da kuma faɗakar da iyaye bukatar su sanya 'ya'yansu a makarantun Islamiyya da ke kusa da su maimakon cillawa da su wurare da za su fuskanci barazanar rayuwa. Gidauniyar Gajiya Charity Foundation wacce aka kaddamar a fadar Sarkin Kefi da ke jihar Nasarawa ya janyo almajirai da malamansu, iyaye, sarakunan gargajiya da sauran jama'a daga sassa daban-daban na Najeriya. Shugaban gidauniyar Hajiya Hafsat Gimba ta ce sun lura cewa wasu almajiran da ke bara ana amfani da su wajen aikata muggan laifuka a ƙasar. Magana almajiranci ta zama alloba yanzu a ƙasan Hausa. a daina sa yara su tafi karatu waje ba mu ce za mu hana almajiranci ba amma bara da ake a kan hanya wanda a garin baran nan yaran nan sukan shiga illoli kala-kala don Allah duk wanda zai kai yaransa karatu ya kai inda yake ka a ɗauki yaro daga kefi a kai shi sokoto kar a ɗauki yaro daga sokoto a kai shi borno kar a ɗauki yaro daga najeriya a kai shi nijar a garin yawon nan suna shiga illoli da yawa koyan ilimin alkur'ani bai hana ka koyi sana'a ba bai hana ka kuma ka boko ba Mai martaba sarkin kefi Alhaji Shehu Cindo ya Musa na uku ya ce su sarakuna za su ba goyon baya wajen dakile matsalar almajiranci a Najeriya. Za mu haɗa gwiwa mu ga an taimaka an hana bara a kan hanya kuma za mu ɗauki matakai mu ga yadda za mu taimaka a samu hanyar samun kuɗi ba sai ta bara ba. A bangaren malaman da ke kula da almajiran kuwa Malam Jawadu Abubakar ya ce rashin taimako daga masu hannu da shuni shi ke sanya almajiran ke bara. To ana bar malamai ne suna towa tanganiliya shi bai da shi iyayen yara ku kowa ya ga ɗauki nauyi dan shi. Malaman ba su da ƙarfi su kuma suna kwaɗaitarwan wannan alhairi na ko dasa ma yara alhairi zuwa lahira. To saboda haka a taimaka musu. Na kuma ji ta bakin wasu almajiran. Sunana Shafi'u Ismail, na zo daga Sokoto State ne, sabon birnin local government. Kuma na zo nan gari na ga tun ina dan shekara goma sha ɗaya. Ina yanzu shekara ina na sha tara kenan gaskiya ni dai lokacin da na zo tun lokacin da yana bara matsalar da nake fuskanta shine rashin abinci sai rashin wajen bacci mai kyau don yawancin kaga wajen da wasu ke kwana ma kai a matsayinka na dan adam ba za ka iya shiga ka zauna ko da ka sha iska bane na minti biyu ko wajajen wanka ma yawanci zaka ga almajirin su a waje zaka ga suna wanka saboda menene ba makewayi inda za su je su zaga su yi wanka to ta yaya wannan yake shafan karatun da kuke yi a gaskiya wannan yana shafan karatu na sosai kuwa saboda da zaran ban da lafiya ko ban samu waje mai kyau na zauna inda zan yi karatu ba ba ku karatu sunana tijjani nusa na zo daga kano state ne karamar hukumar rogo local government eh, me yasa kuke bara saboda rashin abinci saboda malaman mu kansu ma suna fama da iyalan cikin gidansu ne shi yasa muke bara ko da za su taimaka mana sai dai su taimaka manyan mu su ne suke su saboda ƙananan dole sai dai su je su nema muna neman a taimaka malaman mu da kuma manya manyan garadar da suke zama saboda za ga mutum ya haddace Qur'ani ya rubuta Qur'ani amma bai da sana'a yi to saboda haka shine zai sa almajirai kuma suna kallon wannan malamin shi ne dole za su je su nemo abincin da za su bashi saboda su samu kyakkyawan karatu daga gare shi Na zanta da wata uwa don jin ra'ayin iyaye. Sunana Rahama Musa Sani, Allah ya ba mu ‘ya'ya ya ba mu don mu ilmantar da su mu tarbiyyar da su. Amma wannan al'amari na ka ɗauki yaro ka damƙa shi a hannun wani da baka san yaya lafiyan shi yaya cin shi da shan shi da ma ilimin ko ana yi ba. Ya dame mu. idan baka gyara wannan yaran ba baka san yaya za su yi nan gaba ba za su zama mana koma hatsari a gare mu don nan gaba koma sakewa mu samu mu ji daɗin rayuwar ba za mu yi ba don mun shiga hakinsu. A baya dai gwamnati ta gina tsangayen kula da almajirai a wasu sassan arewacin Najeriya wanda masu nazarin lamura ke ganin ba a kula da su ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga kefi jihar Nasarawan Najeriya.